wanda ya dace da ranar 31 ga watan August shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na uku cikin jerin giyan darussa ƙarƙashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha. a wannan darasi insha Allah za mu fara da tsokaci akan wato matsalar da muka kwana a kanta ita ce matsalar aure na biyu wanda sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi ya aure wata mata mai suna al'aura bintu Abi Jahl radiyallahu anha wanda wannan matsala ba ta tabbata ba manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi mun karanta hadisi wanda ya zo a cikin riwaya ta al-Imamu ainihin wato Alhakim hakim annai sabori rahmatullahi alaihi wanda asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim kuma za mu ji shi al-imam zahabi zai kawo mana shi a nan gaba amma ina son takaita mana asalin yadda kisa ta faru kafin mu kai ga can kamar yadda aka sani addinin musulunci ya zo da halaccin abin da ake ce ma ta'addud zawjat ko polygamy auren mace guda biyu ko uku ko hudu hudu shine mafi yawa abinda Allah subhanahu ta'ala ya halasta wa namiji ya hada mata fiye da daya a lokaci guda hudu shine maximum number Allah subhanahu ta'ala a cikin farko farko suratul nisa yana cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا ألا يتشي idan kuna jin tsoron kada ku kasa yin adalci game da marayu da suke hannunku da kuke rike da su to fanki mata da lakum minan nisa sai ku auri abinda ranku ya so zaɓin ko irin matar da kake so wadda ranka ya kwanta maka ta kwanta ma ranka irin abin da kake tunani na game da ya mace ka aure abin da ranka ke so Allah ya ce ku je ka ku aure biyu ko kuma ku aure uku uku ko kuma ku aure hurhudu amma idan kana jin tsoron ba za ka iya adalcin da shari'a ta ginda ya shiga matan ba tsakanin matan ba ta Allah ya ce to sai ka aure guda ɗaya ko kuma ka tsaya akan baiwa da ka mallaka Allah ya ce wannan shi kuma ka kusa da karka karkata zuwa ga karkata ga wata daga cikinsu ka zalunci ɗaya wannan aya asali ce game da halasci halascin ta'addadu zaujat wato yin mace fiye da ɗaya kuma musulunci ya halasta wannan sahabbai sun yi tun kafin ma musulunci ya zo al'ada ce a cikin kusan dukkanin bil'adama larabawa bil'akarsu kafin musulunci suna yin mata da yawa ana samun balarabe wani da mata takwas wani da ashirin wani da talatin haka iya abin da arzikinsa da ƙarfin mazakutarsa da bukatuwarsa da yadda yake jin shi wani attajiri ne ko mai sarauta gwargwadon haka suke suke ainihin auren mata da yawa amma musulunci ya zo da wannan ka'ida kuma ya sanya ta ta zama abu wanda yake na halasci da kuma ka'idar kar a wuce hudu da ka'idar kuma cewa kada a yi zahalinci to wannan matsala ce da take ana tattaunawa da yawa a kanta a wannan bigiran zan so in ce Eh, mu a matsayin mu na musulmi mun yarda da duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta kuma abin da ake tsammani kenan ga musulmi akwai maganganu da mutane suke yi da yawa akan ta'addud zawjat suna fassara shi da irin yadda suke samu matsaloli a al'adun musamman kasashen mu na Hausawa wajen aure da sauransu munin al'adunmu da rashin kulawarmu da iyali ko kuma mutumin da zai isa ya aure biyu ko uku ba ya je duk wannan baya canza abin da Allah ya halasta ya kamata mu san wannan babu yadda za a yi canza abin da Allah ya halasta kuma Allah da halicin ya fi mu sanin yaya muke wani abu basir da ya kamata mu fahimta shi ne a likitance a zamanance ma an yi bincike an tabbatar da mijin da ke auren mata biyu uku hudu yana da advantage a rayuwarsa ta ainihin wato lafiyarsa da ma tsawon rayuwarsa fiye da wanda yake wurin mace da sannan su kansu matan suna da wannan advantages din amma mata ba sa iya ganin saboda kuma a lokaci guda Allah ya sanya musu dabi'a ta kishi wadda take hana su ganin gaskiya game da wannan amma negative masala bari mu buga misali idan mutum ya auri mata hudu a cikin shekara ashirin a ce bayan kowace shekara biyar yana ɗauran mace ɗaya da haka bayan shekara ashirin zai zama yana da mata hudu da ta shi ta farko inda aka aura mu ɗauka an aure ta year 2000 yanzu muna 2020 ƙawarta kuma ta auri wani wanda shi kuma bai sake yin aure ba har yanzu shekara ashirin ma'ana ƙawaye ne guda biyu suka yi aure a lokaci guda bayan shekara ashirin wance mu ɗauka asma'u mijinta ya yi aure aure bari mu faɗa da harshen da mata suke faɗa ya yi aure 2005 ya sake aure 2010 2015 yana ta aure yanzu shekara 20 amma yana da mata kana daban-daban guda hudu ita kuma a hindu mijinta tun da ya ta bai ƙara yin aure ba sai bayan shekara 20 daga shi sai ita to ka je ka duba gidajen ka ga yadda suke ta fuskar ita wannan da gaji sai mijin ta bayan shekara ashirin za su zama kamar kan ne kawai da kanwa duk wani abu da ke cikin soyayya da ji da juna duka zai wuce za su zama kawai sai dai suna zama haƙuri da juna za ka babu daɗi a rayuwa wacce kuma da aka shekara ana ta ƙara aure bayan kaza-kaza, ka zai zama kowace shekarun da ta yi da mijin fil hakika za ka tara shekarun guda biyar ne kawai ta da miji haka hanyar tana shauƙin mijinta tana jin shi tana san shi har kuma za a tara hanyar ana ta ƙoƙarin kowa tana so ta samu shiga a wurinsa sannan za ka tara albarka da za a samu ta yawan 'ya'ya a can gidan ta fi yawa kuma karo manta 'ya'ya din nan fa albarka ne kyauta ce hatta annabawa suna addu'a Allah ya ba su 'ya'ya a wannan gidan kuwa za a samu 'ya'ya masu karanci can kuma za a samu 'ya'ya mafi yawa sannan wancan mijin da ke da mata hudu ya fi samun lada domin wani kuma tun ta ji alwa fi fi mura'atika lomar da za ka bai mata kamata ta lada ne to shi yana da mata hudu zai ba su wannan lomar su ci wannan kuma yana da mata daya duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kalla ba mu cewa ba mu mushkiloli mu abin da ba da mushkila amma ko ka zauna ba ka da mata kana cikin jarabawa in ma ka yi aure ɗaya kana cikin jarabawa in ma ka yi biyu kowanne dai amma dai abin da shari'a Allah ta halasta babu wanda ya sai canza wannan abun da shari'a abin shi a shari'a ina fata mun gano wannan na farko kenan na biyu a wancan zamanin da su manzala su alaihi sallama da iyalan shi da surkan shi din suke rayuwa a lokacin ma al'adar ta fi yanzu yaduwa kusan kowa yana yin mata din da yawa musamman shi kanshi manzala su alaihi sallama yana da mata a gidan shi da yawa to da wannan abu ya faru kuma sai aka samu matsala abin da ya faru sayyidina ali yayi nufin ya aure sai ya ga dacewar ya je ya shawarci sirikinsa kuma yayansa kuma dan uwansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je maza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a ba za ka yi wannan auren ba sannan ita kanta Fatima ta bada labari kamar da yake a cikin asalin kissan aka bada labari a cikin Bukhari ainihin wato da Muslim daga hadisin Miswar kenan cewa Sayyidina Ali da kanshi ya gaya mai cewa Fatima ce ta tashi ita ma ta tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce take ce mishi inna qaumaka yatahaddathuna annaka la tagdabu li banatika ai ana ta labari cewa kai ba ka yi ta yayanka fushi ba ka kishin yayanka ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka take ce mishi yannan gashi nan gashi nan Aliyu zai yi aure gashi nan take ce mishi hada Aliyu nakihun ibnata Abi Jahal ga Ali nan zai je aure a gidan Abu Jahal ma wato duk tana shawwaha surar dan a fahimci abin sosai Shi ne manzala su yasu ya tashi ya hudu ba ya faɗi maganganu masu zafi yake cewa ba za a haɗa wannan auren ba sai dai in ɗan gidan abu ɗalibin yana so to ne ya saka mana yata ya je aure duk wanda yake so ya ce har ya yaga ainihin wato abul as ibn rabi ya ce na aura mishi yata kuma na ga mutunci a wurin shi wa ma'ana yana ishara zuwa ga wannan abin da aka mishi baya so manzala sai kuma ya faɗa kwarai da gaske akan wannan al'amari to abin da ya faru kenan aka yi wannan fada aka yi wannan abin sai na lishi kuma sai wanda shi ɗa ne na gari na kirki sai ya haƙura da wannan abin da Allah ya halasta mashi dama yana da kyau mu san asali dama shi aure sai da ɗaya ɗin halas ne ba wai an ce dole ba ne kamar yadda maza galibi suke so su dinga nuna cewa ai dole ne fa sai sun yi a halas ne idan mutum yana so ya yi kuma in yana so sai in zai iya yana da duka wato ƙarfin biyan buƙatun rayuwar waɗannan mata, ƙarfin abinci da ƙwaƙwalwarsa da ƙarfin wurin zama da duk abin da ake buƙata na namiji ya kula da mace fiye da ɗaya to yi yana da shi zai yi amma ba wai kawai abu ne wanda kowa zai yi ba dama kuma ba a ɗabi'ance da zai yi wani kisa sai malamai suke kallanta wasu akwai mutane wanda suke marasa kirki da suke ganin a gaskiya ba a kyauta wasu yana rubutu duk wannan tunanin za a gabatacce ne ko wani zindigi amma mutane malamai sun tsaya sun kalli kisar da kyau kuma sun yi mata wato sun fitar da fiƙihu da yawa game da ita wanda shine muke so mu ga wasu daga ciki daga ciki abu na farko shine wannan kissar tana nuni zuwa ga mashru'iyya na cewa idan mutum zai yi aure na biyu to sai da yardan matar shi da ke gida sai kuma da yardan waliyanta na fata mun gano nan jama'a na san wannan za ta yi mata daɗi <laughs> mun ga shi an nemi yardan Fatima da bata yadda ba iyayenta ba su yadda ba kuma wannan nuni zuwa ga su iyaye wajibi ne wajen yardar da za su yi ko rashin yarda su kalli mashair na yasu shi sa bukhari wannan babin zabbur rajuli an ibnatihi fil ghayrati wal insa ba daidai bane abin da maza suke mutum ya ce zai aure wai kawai sai dai matan shi na gida su gan shi da wata mata wannan ba daidai bane ya saba wa mutunci ya saba wa zaman tare ba daidai bane sai ka gaya musu kuma ka lallashe su shi sa al'ada mata bahaushe akwai abin da ake ce mai wato abin nan eh, eh, eh, dannan kirji ko menene wato za a ɗanyi mata wani compensation a ɗanyi mata akwati ko a canza mata gida ko a saya mata mota wata a kai ta umara a dai mata wani abu da za ta ɗan ji don sauƙi haka saboda ɗabi'a ce Allah ya halice su a kai da yadda ka iya baya ga wannan malamai suka ce ah, wato dole ne a nemi mashru'iyati talab rida zawja al-asbaq wannan mata ta farko ko su na biyu na gida ko su uku na gida dole ne ka nemi yardar su akan cewa ina so ne aure kuma wance ce ka nemi amincewa su kuma ka gaya musu wace ce idan suka ki ba ka da halin da ka ce dole sai kai domin a lokacin ka tada wata fitina ne kuma kuma kaga dar'u mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗa barna ya fi alkhairi fiye da jawo wani alkhairi ma'ana yanzu kana so kai saboda maslahar kanka duk ka rikita gidanka da 'ya'yanka da iyalanka ba daidai bane wannan abin da mutane suke ba daidai bane sai ka haƙura har a samu daidaito daga nan aka fitar da matsala ita mata sabbin zari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin kare zari'ar kada fa a auro wata mata wacce ta cutar da Fatima ta cutar da Fatima ita mata za ta cutu a karankin kanta domin ta cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta samu matsala kenan a rayuwarta shi sanawu yake cewa da shi da ibnu batalin wannan hadisin na nuni zuwa ga harancin aikata adna ma kad ya ta'azza bihi nabi sallallahu alaihi wasallam haramcin aikata duk wani abu wanda ko dan yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cutuwa sakamakon aikata wannan abu kaga aikata aure na biyu da Aliyu ya so wannan abin kadai zai jawo cutuwa ga Fatima cutuwa gare ta kuma cutuwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce yu'dini ma yu'diha rabani eh, ma rabaha ko ni ma rabaha duk abin da zai cutar da ita duk abin da ya sa mata damuwa zai sa mata damuwa da haka haramun ne aikata duk wani abu wanda a sanadiyar shi za ta yi cutar da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisin yana nuni zuwa ga kisa tana nuni zuwa ga baqa'ul ari eh, arin aba'i fi abna'i don iyaye suna da wani abin kunya abin Allah wadare a shi yana bin 'ya'ya ya za ka ce yar gidan abuja ita fa mace ce musulma amma sakamakon ɗan eh, ya ce ga wani babban kafiri da yake da mummunan tarihi game da alaƙa shi da musulunci wannan mummunan tarihi ya bi haka mummunan tarihi yana bin dangi kamar da muka sani har yanzu haka yake al'adance duk wanda zai aure yana so ya aure yar gidan mutanen kirki yana zai ba da ishi yana so ya ba da yar yarsa a gidan da suke da tarihin kirki da zaran ya ji wani mummunan tarihi ko abin Allah wadare da ya danganci dangin waɗanda suke so su kutaka da shi zai ce a ta wannan kuma abu ne tabbatacce kenan a shar'ance sannan a a a a malamai suka ce annal mar'atul ghaira mace mai zafin kishi idan khashiya alaiha waliyuha ku kushiya alaiha idan aka ji tsoron cewa zafin kishin ta zai iya haifar mata da matsala in an mata kishiya ala waliyuha an yi li hizbi ko irbiha wajibi ne akan babanta ko wanta ko duk wani da yake shine waliyin ta ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ba shi ta daita mana ka ce kana gidan aure za a yi mata kishiya ka ga al'amari yana neman ya baka tana wajibi ne ka tsaya janibinta ba ya ka zo ka ce ai wurki ma tana da kishiya sai ma da ka gidan ku kin da kishiya a kyare ta rasa wanda zai taya ta wannan jin zafin ba daidai bane ba daidai bane na abin da mutane suke wajibi ne a taimaka mata a yi mata wa'azi tukunna in ta ji ta karba to in ba ta karba ba to a san yadda za a yi dai a zauna lafiya kar a je a bar ta ta yi abin da kamar da annabi ya ce kar ta zama ina tsoron manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoron autajja ta je ta zama ta gaza haƙuri kar ku bar ku da take gidan miji kishi ya kai ta ga zuwa gurin boka kaga za ta fita daga musulunci ko kishi ya kai ta ga kisan kai kaga za ta shiga wuta ko tun anan duniya je a rufe ta a gidan yari ta lalace rayuwar ta lalace kar ku bari ku ga ku haka sai a zauna a san yadda za a yi wani e eh, ka yi haƙuri da auren nan ku zauna ku ci gaba da zaman lafiya in yaƙi a mata kuɗi a zauna lafiya ya fi a rabu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan amma kar a ce ki ki hakura akan ki aka fara yanyanyan a rasa wanda zai taimaka mata akan rage mata wannan zafin raɗaɗaci, musulunci kullum yana kallon mata a matsayin mutane masu rauni kuma abin tausayawa da kuma ya kamata a mu'amalance su mu'amala ta tausayawa to waɗannan masu tausayar nan kuma sune babanta da ɗanta da mijinta da yayyinta da duk wani namiji da ke kusa da ita ana so ya tausaya mata da farko haɗa akan a rasa wanda zai taya ta amma tayawar bisa ma'aunin shari'a bisa abin da yake ya halasta sai a nemi mai maslaha to shi sa Buhari wannan babin cewa uba ya tsaya wa ɗarsa wajen ganin ya kare mata mutuncinta akan kishi da kuma cewa mata abinci sannan kuma wannan yayi ya ga cewa al-ghayra shadida laysat aidan tsananin kishi ba abin aibata mace bane akai domin da abin aibanta wani da manzala sallallahu alaihi ya aibata Fatima akai da ya ce mata ba daidai ne kamar yadda misali ya hana ta saka farkar zinariya ne kewayawa kamar yadda ya hana ta zuwa neman ceto da ta zo neman ceton a yafe ma wani wanda ya yi sata kun tuna hadisin ko kun ga a can sai yana mata abin ta yi ba daidai bane da yake kaunata da yake amma nan kuma yana mata ya goyi bayan ta saboda kishi mata ku ji wannan zafin kishi ba aibu ne amma dai kar ki bari zafin kishin ki ya saki je ki abin da ya zama aibu shine abin ita yanzu Fatima bata ce bari ta sawa Ali guba ya ci ya mutu ko kuma ta dindima mishi wuka ko ta dinga zagin uwar shi irin yadda ku kuke ba bata yi wannan ba ko ta tafi gumbuka sai ta fara wa babanta babanta kuma ya goyi bayan ta aka samu maslaha ta kuma sai ki take faɗa ma iyayenki idan sun goyi bayan ki fa hawa hawa ni'mat in ba su goyi bayan ki ba sai ki hakuri na fata bin gano na ya koyi kuma mata sai ki hakura ki dogara ga Allah ki dogara ga Allah dan cewa ba kanki faro ba wannan kuma hadisin haila aka ce yana nuni zuwa ga ashe so da miji ke wa wata mata bai hana yi mata kishiya mata mu kawo kuma su tana suke cewa ta yayi yare da sanka ba haka bane an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kafsu cikin mata yace yace Aisha amma kuma Aisha kishoyinta nawa kishoyinta sai an kirga sannan da manzo Allah yake mata sallallahu alaihi wasallam bai hana yi mata kishiya ba kuma hakan bai sa ya daina santa ba to da kamata ku san wannan mu maza so baya hana mu mu yi miki kishiya ma'ana namijin mijinki dai dan yana son ki wannan bai hana kuma ya ga wata so Allah ya mishi zuciya ne a inda ta iya san fiye da kwaya daya ku fahimci wannan ya kuma ta ina fata muna so ne ai balancing a wannan maganganun kowa ya san matsayin shi mun ji cewa tsananin kishi ba abin a soke ki bane akai ba abin zargi bane ba mummunar ɗabi'a ba ce amma kuma ke ki sani san da mijinki yake miki kuma wannan zai hana zuciyar shi kuma ta ƙaunaci wata ibnu hajar al-asqalani ya kalli wannan matsala cewa dan ne manzala sallallahu alaihi wasallam da suke ganin ya manzala sallallahu alaihi wasallam shi zai auri ƴaƴan wasu ya musu kishiya amma kuma shi ya ki bari a yi wa esta duk da kuma ya ce halas ne sai ibn hajar ya ce wannan ya daga cikin khasa'is ne na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da auren ƴaƴansa musamman Fatima wannan daga cikin khasa'is kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi khasa'is na cewa bai eh, halasta wani ya auri matar manzo Allah ta sama a bayan shi ba tare da cewa matar kowa kuma ya halasta idan mutumin ya sake ta ko mutumin ya mutu ya bata wani ya aura amma matar manzo Allah ta sama Allah ya ce a babu wannan ba za a aura ba kuto haka ƴaƴan shi ma an aure su su kuma ba a musu kishiya dan haka yi ishara zuwa ga wancan Abdul As ibn Rabi cewa shi ya cika alƙawarin da aka masa wannan ya nuna ibada tausayin da manzon Allah subhanahu wasallam yake da shi ga Fatima da ire-irenta ah, da kuma da kuma tunanin cewa ai tana da matsaloli na farko daga cikin matsalar ta shine dan ah, uwanta da sun rasu mahaifiyarta ta rasu ba ta da kowa sai shi sai kuma mijin dan ne ko mijin zai ce yana so wai sai ya raba kaunar take mishi ya raba ya ba wata sai mun Allah sai alaihi ya tsaya tsayin da ka ganin cewa ba a yi mata wannan ta'annati ba har ila yau wannan hadisin wannan kisa ta tabbata cewa sai na riba masu yi bane ga shi yayi abin da daga baya ya janye kuskure ya yarda da kuskuren shi kuma ya janye ma'asumi kuma shine wanda baya kuskure ibn taymiya ya faɗa wannan a cikin minhajus sunna ya maiwa da yan shi'arin da suke cewa sayyidina ali abin baya kuskure to yanzu wannan abin da ya kuskura abin da ya kamata ya daidai in ka ce ba haka ba to kana nufin shi na manzo Allah ne ba daidai ba kenan mu kiyaye ba ka na manzo Allah ne daidai na sayyidina na ya zama kuskure tunanin da yayi cewa ya halasta yayi kaza kuma wannan ne yanzu ashe ashe akwai abin da ya halasta amma zai zama yin shi ga wani kuskure domin a ƙarshe za mu ji annabi ya ce mashi ba na halasta haram ba na haramta halas abin ya halasta amma kuma akwai wanda in yi shi a yanayin da in kai abin da ya halasta sai ka zama kuskure sai zama kuskure misali yanzu akwai kana bin wani bashi ya halasta ka je ka nemi bashin a baka amma kuma hala akwai yanayin da za ka bukatar da mutumin bai kamata ka tambaye shi bashin a daidai lokacin ba a ce misali kana zuwa neman bashin sai ka tarar da mahaifinshi ta mutu ana mata jana'iza sai kai ka shakwale shi ka ce wani ba ni kuɗi na Kwan kuɗin ka ne ya kamata ka nema amma zai iya zama kuskure a wannan yanayin saboda ba kai mura'at na ahwal ba misali kenan haka ibnu qayyim al-jawziya yayi maganganu masu muhimmanci akan wannan hadisin musamman a cikin zadul ma'ad da kuma cikin littafin shi igatul lahfan a zadul ma'ad yake cewa wannan hadisin wannan kissa ta hadisin tarihin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry auren Ali da so yayi na biyu din nan yana nuni zuwa ga cewa idan mutum yawa matar shi sharaɗi sanda za su yi aure to duk wannan sharaɗin wajibi ne ya cika shi kamar yadda ya tabbata annabi yana cewa babu sharaɗin da ya kamata ku cika kuma kamar sharaɗin da kuka aka halasta muku farjin mata da shi idan mutum ya sharaɗi sai dai in sharaɗin da ya zama ya saba wa abin da Allah ya halasta to daga cikin ma babu wannan maza su kan yi wannan da ce mata shari'i cewa ba za su yi musu kishiya ba daga baya su babu shaka wannan kare alkawari ne in ji malamai idan kai mata ka sharaɗin cewa in ka aure ta ba za ka yi mata kishiya ba za ka yi aure a kanta ba to bai halasta ka yi aure ba sai in daga baya ta yadda sai ta yadda ka karya wannan sharaɗin rashin karya shi karya shi zai zama wato cin amana abin da aka yi alkawari da kai ah, haka misali idan ka mata alkawarin ba za ka bar da ita garinsu ba to dole ne ka cika wannan alkawarin don wannan alkawarin baya daga cikin abin da ya halarta haram ko ya haramta halas idan ko ka tashi ka bin yadda kuka yi yarjejeniya ke tana da yancin ta ce to a rabu kala alfasu haka haka ibnu qayyim jazi ya fada cikin zadul ma'ad cikin shi na biyar yace kuma wannan yana nuni zuwa ga bayanan mashrut al-mashrut urfan kal mashrut lafzan abinda aka san shar'i ne a al'ada to sai yake da abin da an yi sharaɗi a lafazi alal misali a al'adar mutanen gari kaza an san cewa idan za ka auri su to da kaza da kaza da kaza ana yin su sharaɗi ne sai an yi su to wannan ko ba a faɗa ba dole sai an kawo haka in kai uban an san sai kayi kaza to ko ba a faɗa ba dole ne sai an kawo idan ba a kawo mutum yana da ne ya tambaya ba zan mana misali da za mu fahimta kawai sai ka tara ɗan asaba sai ka hau kuka tafi kawai ka je ka sauka kawai sai ka ce mishi to sai an jima watsa kai nuri ka ba kana zuwa kawai sai ka sauka sai ka ce sai an wace ba ni kuɗi na ce a ai ba mai janga da kai ba ni ban san a sa wani a ai a urusi an san da zara an ga irin mashin kaza ka hau an san kuɗi ake biya ya ka ba sai kun yi sharaɗi ba dole ka biya wannan kuɗin ko ka zauna kawai ka ce min balangu yanka mun ba ni balangun nan gumi ko mun tsiran nan kawai ka ce ka tashi ba tare da ka tambayi kuɗin ba sai ka biya kuɗi saboda a urfi an san cewa wannan abin na siyarwa ne ka gani shinkafa ka ce mata zuba mu kawai ta zuba maka fulani ka cika tashi sai ka biya saboda mene saboda a urufi a san cewa wannan abin na siyarwa ne ina fata mun fahimci wannan wato ba sai ka tambayi kuɗin ba ba sai an yi yarjejeniya ko an yi ciniki ko ka nemi ragi ba an san kuɗin to dole ka biya shine al-mashrutu urfan kal mashrutu lafzan abin da yake sharadi a al'ada to kamar sharadi ne a lafazi haka misali a ce akwai wasu al'ada misali mu dauka akwai mutanen garin da ana zuga yan barna da wannan kanuri a ce ba a musu kishiya ko to idan da gaske ne ni da sani ba ba kanuri bane garin mu wallahu alam idan kanuri sun ji sa ba da amsa idan da gaske ne haka ka san cewa ba a yi ma yasa kishiya ka je ka aura to in ka aure ta babu yin kishiya sai in sun yadda in ka je kai kishiya to ka saba sharadin kuma suna da yancin su ce ka saka musu yasu duk wannan a malamai suka faɗa sannan malamai suka ce wannan hadisi ya yana nuni zuwa ga cewa mace darajar ta ne irin darajar mijinta irin darajar mijinta to irin darajar ta kenan kuma a ƙarƙashin haka za a gina in za a auri wata dole shi ta kai irin wannan daraja idan darajar bai kai ba tana da yanci ta ce ban yadda ka auri irin wannan ba shine sai na ali babban mutum ne za ka fatima ma ko da a ce ba yar manzon Allah ba ce yake aure kenan sallallahu alaihi wasallam to ita ma ta da wannan daraja kamar da ga ana yi misali a wannan rayuwar tamu gwamna to mata shi babban mace ce ko ba haka bane sarki mata shi babban mace ce malami mata shi babban mace ne ko da jahila ce ana ganin darajar ta haka ne kuɗi mata shi mai kuɗi ce ko da ba ta da kuɗi darajar ta kenan sannan a wannan yana nuni ga cewa shugaba ko wanda yake gaba da kai yana hana ka aikata wani abu da ya halasta idan ya ga akwai maslaha dama halas ba dole sai aikata shi shine yin aure na biyu ko na uku sai ko da yin aure na ɗaya ma halas ne ko to babanka na iya hana ka ne na zama akwai maslaha yaga cewa lokacin auren ka bai ba malamin ka na iya hana ka ga cewa aure zai iya ja maka matsala a daidai sanda kake karatu har da ka bata zauna ba duk abin da wani kasuwanci da kake so ka shiga wa ahallallahu bai'a ko to wanda yake gaba da kai na iya hana ka karkace sai an gaya maka inda ya haramta shari'a shi yana da yancin ya hana ka shari'a ta ba shi dama yayi irin wannan tasarrufin akan ka kamar da Ibn Batsalin yake faɗa. sannan kamar da muka ambata tun farko Ibn Batsalin ya kara ne ta wannan magana cewa mace tana da yancin ta yarda ko ta ki yarda kafin mijinta ya shigo da wata kishiya gida. tana da wannan yancin maza ku ji wannan ba daidai bane abin da maza suke yi kawai su dinga gaban kansu sai dai a gansu kawai za su yi aure wani ma ba zai faɗa ba sai ranar alhamis ana gobe juma'a bayan sallar juma'a za a gaskiya saboda Allah wannan ba mutunci ba ne ba daidai ba ne, ku daina yin wannan ya kuma da musamman ahadu sunna mutanen mu sai ku ga mutum ya ɗauka wai hakan wai wata sunna ce ya ba sunna bace kuma kar ku ce wannan katin da ake yi ana nuna mata su rena kwa ana faɗan gaskiya ne duk waɗannan istinbadat ne na malami babu kwaya kai yana wa ni ma ni a suwa ban yi wannan istinbadat Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan a take suke nan kwarai idan mun je gaba ta kila mu gara ambatan wasu daga cikin fa'idodin idan an bace wata riwaya dama takin darasin shine ainihin wato آه، آه، آه، درس دجا تاريخ رأيو فاطمة رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على أبيها ونن كلا فاطمة رضي الله عنها تج نصر ونن أينهم واتو داقا دا أكي سيدنا عدد دي أوري وبتظونا دا أبا با سنبتنا دا كيشيا با سيري باي رسوش والله أعلم وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عائشة أنها قيل لها أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله دي كيشيا tirmidhi ya ruwaito a cikin aljami nashi daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ayyun nasi ahabba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya fi kaunatuwa gare ka qalat fatima take cewa kila laha an tambayi aisha wane ne aka fi so fiye da manzon Allah ya fi fiye da kowa tace fatima min kibalin nisa ya fi kaunar fatima a cikin mata wa min rijali zawjuha a wajen maza kuma ya fi ƙaunar mijinta wa in kana ma amiltu ma alimtu sawwaman ah, ta ce kuma ban san wani kamashi wanda yake mai yawan azumi da yawan tsayuwar dare ba kuntu laysa isnaduhu bi zaka zahabi ya ce wannan isnadin shi bai inganta ba alimamu turmi ya fitar da shi da hakim da tabarani da kuma tahawi a cikin mashhurul asar amma lalle hadisi ne da isa a cikin isnadin sa akwai abdullahi ibnu ata wanda malamai suka ce da isu ne shekul albani a cikin abda'ifa lamba hadisi na dubu ɗaya da ashirin da hudu ya tattauna game da raunin wannan riwaya kuma akwai na kara matan da abin da ya tabbata daga aisha aka san wannan ne an tambaye hadisin abdullahi dan murdan as da ya tambaye manzo Allah sallallahu ayyun nasi ahabbu ilayka yace abubakar yace eh, yace aisha yace min ar-rijal yace abuha to kaga wancan shine sahihi abin da ya tabbata a cikin Buhari, wannan yana da matsala sosai a cikin isnadin sa to kuma ga nakara matniya wallahu alam za mu sarara anan wannan shine karshen darasi na uku kenan insha Allah sai mu hada darasi na hudu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum rahmatullah